من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الحميس أشرنغ رمضان شكرا تلوية الثلاثين لتوكس من دي دي دي wanda ya daidai da sha biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da izinin allah za mu tashi aya ta sittin da a cikin suratul kaf na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا نعم muna da muna ci gaba da kisar annabi musa da khadir wanda aka jarrabe shi da ya je gurin wannan bawan allah mai suna al-khadir domin ya samu ilimin da ba shi da shi saboda wata fatawa da e ko ya amsa lokacin da aka tambaye shi wane ne mafi sani yanzu a cikin bani isra'ila ya ce ni ne a nuna ma akwai wanda ya fi kasa ba mun ga yadda suke tafiya da yaransa yusha har suka je majma'ul bahrain inda ya ce masa ba za mu gushe ba muna tafiya har sai mun je majma'ul bahrain ko mu wuce tsawon zamani muna tafiya inda ba mu samu majma'ul bahrain to haka lokacin da suka isa majma'ul bahrain nan suka manta kifinsu kifi kuma da ijima'ul haya ya girgiza ya girgiza ya fita daga cikin komi daga cikin sanho ya kama hanya ya shiga ruwa amma inda di ya biya nuna alama wurin ya san sandare ya zama kamar dutse wanda wannan da suka dawo shi ne nuna musu alama ga inda kifin nan ya fita ya sila ranar ne da suka ketare ya ce da ainihin yaransa kawo ainihin abin da za mu yi kalaci da shi domin ka san mun sha wahala a cikin wannan tafiyar tamu adam musa ya ce ayusha ya ce da shi ba ni labari lokacin da muka zo wurin fadin nan a nan ne na manta kifin amma an sani illa shaitanu an azkura ban manta shi ba sai dai shaidan ne ya hana ni na tuna wata kala sabila fil bahari kifin ya kama hanyarsa tiryan tiryan cikin ruwa ajaban yana mai ban mamaki domin da suna zaton ma ya mutu ya zama mushi amma da ijma'ul haya ya fantsama a kansa sai ya girgiza ya girgiza ya fito daga sanhu ya kama hanya har ya haɗa ba ranar ne a nan musa shi to a ah, ai dama abin da muke nema kenan ai nan gurin aka umarce ni dama zan gamu da wannan bawan allah wanda zan karu da shi a ilimi tufartar <clears throat> da ala asarihim sai suka koma ala atharihima a bisa gurbin hanyar da suka biyo kasasan suna masu bibiya suna masu babiya masu bibiya ala atharihima a bisa gurbin da suka ta wai takunsu da suka biyo da sai suka dinga bibiyarsa suna bibiyarsa har suka je gurin da ainihin suka manta wannan kifin a nan ne suka samu abin da suka fito nema shine wannan bawan allah khadir ce fa wajada abdan min ibadina kai suka samu wani bawa daga cikin bayin atainahu ilma mun ba shi ilimi wa rahma atainahu rahmatan min indina mun ba shi rahama daga gurinmu wa allamnahu min ladunna ilma mun ba shi ilimi daga gare mu ba gurin wani ya je koya ba Allah ne ya kimsa masa wannan san to wannan abin da ya faru kenan har suka zo suka tarar da khadir to shi kenan tunda ya samu abin da yake so sai suka fara tattaunawa da shi qala musa musa ce hal attabi'uka in bi kama ala an tu'allimani mimma 'allimta rushdan ala an tu'allimani rushdan ka sanar da ni shiriya mimma 'allimta daga abin da aka sanar da kai wai na zo ne ka dan sanar da ni wani abu daga cikin irin abin da Allah subhanahu ta'ala ya sanar da kai amma me zan bi ka ne ina bin ka tiryan tiryan a cikin gurin da zaka domin a halin tafiya an fi faruwa da wasu abubuwa fiye da zaune guri ɗaya saboda don haka ne za ga wani sayin ɗalibai na da sukan yi rakiyar malam saboda a hanya sai wani abu ya zo masa sai ci tuka kaza kaza kaza ko wani abu ya faru sai ɗauko ta kisa ya bashi ko su ga wani abu sai ɗauko tarihin abu ko tushensu sai gaya masa to sai ga a wannan tafiyar ya tara ilimi ainihin masu ɗumbin yawa yanzu haka za a ga wasu hatta wasu karatukan sai ka ga ya ce na yi littafi kaza a gurin malam lokacin da muna tafiya zuwa gari kaza naka a hanya ya karanta in an je zango ya karanta in yi suka sauka ɗan kwanakin da za su yi a can sai ya karatu a gun malam in sun dawo hanya sai ga kafin a dawo gida eh, an yi abu mai yawa wanda wanda bai tafi wannan rakiyar ba shi bai samu wannan abu wannan yana daga cikin hanya ta neman ilimi ainihin da ake ina iya tuna wasu baki sun taba zuwa na muka tafi da su a abuja da bauchi da ina ne wani babban alkali ne daga dammam to da wasu ɗalibansa suka muna mota sai su ɗauko littafi sai suna karatu yana musu bayani suna karatu yana musu bayani kaga yana daga abu ce wannan darasin mun yi shi da malam a ƙasar najeriya muna cikin mota a guri kan wanda ya nuna mai lazimtar ɗalibi ga malami da kuma cewa ɗalibi ne na gaske wanda baya shagala kowane hali neman neman karatu yake mun karanta mm, isar ɗaya daga cikin magabata wanda ɗansa yake ba da labari don sanda muke magana na lokaci kada dinga ɓata lokaci hmm? ɗan yake faɗa cewa mun samu ilimi a gun baba saboda ba ma barin duk wata dama da muka samu ce in ya shigo gida zai ɗau wani abu sai mu masa tambaya ta ilimi ko mu ɗauko littafi mu ce baba nan ina ne nan ya ike ya ike in ya zo na cin abinci yana cin abinci muna gefensa da ɗan wani da ɗan littafin inda wata mas'ala muna tambayarsa inda wani darasi ma a haka yana littafi sai mana darasi kafin ya gama cin abinci to duk wannan yana nuna ɗalibin da baya shagala kuma inda da hausa muke ta ɗalibi la ya shagala ɗalibi baya shagala ma'ana baya sake sakewa to wannan yana da cikin fa'idar tafiya ice bi kama eh, ka sanar da ni daga irin abin da Allah ya sanar da kai qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra sai ce ba za ka iya hakuri da ni ba ai innaka la taqdiru ala musahabati ba za ka iya haƙurin abotaka ta lima tara mini min al-af'al saboda abubuwan da zaka gani daga gare ni daga ayyuka allati tukhalifu shari'ataka wacce ta ci karo da shari'a li'anni ala ilmin min ilmin la ina kan wani sani da Allah ya sanar da ni shi ma allamaka hulla wanda kai Allah bai sanar da kai shi ba wa anta ala ilmin min ilmin la kai kana kan wani sani na daga sanin Allah ma ni hilla abinda ni Allah bai sanar da ni ba fa kullum minna mukallafin bi umurin min Allah duna sahibihi kowannen mu a cikin kowannen mu an dora masa abinda ba a dora a ɗaya ba naka mun sha bamban da kai shi sa tafiya da ni za ta ma wahala za ka ga wasu abubuwa wanda za ka kai bai yi daidai ba a shari'a ka ni kuma ya yi daidai a shari'a ta to shi sa tafiya mu za ta yi wahala ice wa kaifa tasbiru ala ma wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra wa kaifa tasbiru ya zaka hakuri ala ma lam tuhit bihi khubran a bisa da lam tuhit baka kewaye da khubran kwarewa bihi da shi ba dole in ka gani zaka yi mamaki domin baka kware da wani abu ka ainihin gama saninsa sannan haka fa ana a'arifu annaka satankiru alayya ma anta ma'dhurun fihi za ka dinga yi musun abubuwa wanda eh zan iya ma hanzari a ciki lakin maqala'atu alahi maqala'atu ala hikmatihi wa maslahati al abinda kai baka yi tsinkaye a bisa hikimarsa ba da maslaharsa wacce take ɓoye allati tala'atu ana alaiha dunaka wanda ni na yi tsinkaye a kan daban da kai to shi sa nan za a dinga samun rigima tsakanin ni da kai amma annabi musa yana da kwaɗayin me ya samu wannan san domin umarni aka ba shi, eh? umarni aka ba shi cewa ya je me ya je gurin wani bawa daga cikin bayinmu wanda zai samu me wani abu na ilimi tare da shi wannan shi sa shi zama yana da kuɗin ya bi shi da aka sai kawo masa hanzari ice قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا لو ساتي ستجدني إن شاء الله صابرا ستجدني ذاك ساميني صابرا مهوري إن شاء الله إن الله يسر بعدين وي هلينا بني بعدين آآ آه eh na sa kaina ba in Allah ya so zaka ga hakuri daga gare ni wataƙila fiye da inda kake zato wala asi laka amra ba zan dinga saba ma umarni ba abin da kace to zan tsaya iyana amma za mu ga ya hakan ya kasance قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا تنا هكذا سيسا مسا شرطة ما لم يسا قالبي شرطة wanda shi kuma ɗalibin wajibi ya kiyaye mai wannan sharuɗa in yana so ya samu abin da yake nema ko ice fa ni idan ka bi ni fala tas'alni an shay'i kakka tambaye ni wani abu ibtida da farko kakka tambaye ni hatta uritha laka minhu dhikra har sai na zantar da kai zikiran ambato minhu daga wannan abu ma'ana har sai in ni ne na yi ma bayani amma kai da kanka ka tambaye ni kawai in ka gana abu kai shiru in daga baya ni zan ma bayanin yadda abubuwa ɗin suke to wannan kaga sharaɗi ne ya sa masa akan za su yi wannan tafiya domin dama ya ce tafiyarsu za ta yi wahala to amma annabi musa ce zai yi haƙuri ita to ga sharaɗi na farko ba tambaya har sai in ni ne na yi ma bayani da kaina نعم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا تو كافو مشيغا سو وإن أموادا أنا بوسايغني نبما ماكي دغا خاضر وإن أكيو mu ga mai ɗan yi bayani akan shi kansa ainihin khadir abu na farko shi ne shi ainihin khadir ɗin wannan annabi ne ko kuwa bawan allah annabi ne ko kuwa bawan allah ne na biyu yana nan da rai ko kuwa ya mutu sa'annan lafazin khadir ɗin daga me aka same shi daga ina aka tsago masa ainihin wannan suna ɗin to shi ma kafin wannan <coughs> bara mu karanta waɗannan ɗan takaitaccen abin da muka karanta bara mu ji shi nassi da wani imamul bukhari ya fitar da sanadin sa'iduwa ubayyu dan ka'ab wanda shi kuma ya ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zama fassara ne na wannan abin da muka yi muka karanta da kuma wanda za mu karanta a nan ice imam al-bukhari ya rawaito da hadisi da sanadin sa zuwa ubay bin ka'ab ubay bin ka'ab ya ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa inna musa qama khatiban wata rana annabi musa ya tashi yana hudu fi bani isra'ila a cikin bani isra'ila fasu ila sai aka tambaye shi ayyun nasi a'la Wani ne a mutanen zamanin nan fi ilimi qala ana sai ce ni ne fa atawa Allahu alaihi Allah sai zantar da shi galibi malaman ba sa cewa zargi sai su ce zantawa Allah ya zantar da shi to ana nufin zargi iz lam yarudda al-ilma ilai domin bai bai da ilimi zuwa ga Allah ba ce Allahu a'lam domin bai san a ɓoye ko akwai wani wanda ya fi shi ba kai tsaye ce ana shi kuma ba nan girman kai ba saboda ya dubi shine manzo na wannan zamanin فأوحى الله إليه أنني إن لي عبدا بمجمع البحرين huwa أعلم منك sai Allah ya masa wayi cewa akwai wani bawa na a matattarar teku guda biyu wanda muka faɗa cewa suna mashigar sina da kuma khalij aqaba wannan gurin daidai nan ne majma'ul bahrain ya to shi ya fi ka sani wannan bawa ba na fi ka sanin wani abu wanda kai baka sani fa akhadha hutan faja'alahu bi miktalin. sai ya dau kifi a qala musa musa ce ya rabbi kai li bihi yaya zan same shi qala ta'khudh ma aka hutan faja'alahu bi miktal ka dau kifi ka sanya shi a cikin ainihin sanhu fa haythuma faqadta al-huta fa huwa thamma duk inda ka rasa wannan kifin to yana nan gurin fa akhadha hutan faja'alahu bi miktalin. sai ya ɗau kifin ya sanya su a cikin sanwa a haka ake kiran wannan ɗan abin da ake zuba kifaye ko na alga na na wannan na kaba sun man talaka sanai tafi wan talaka ma'ahu fatahu yusha bin nun alaihi salam yusha bin ya tafi tare da shi fa haythuma faqatta alhuta fa huwa na ya tafi tare da shi ta idza ata sakharata wada'a ru'usahuma lokacin da suka je wata yar fa dutse karami sai suka jingina kansu akai suka yi bacci wa qarab al-hut fil miktal ainihin kifin ya yi motsi a cikin wannan sanho Ba fa kharaja minhu sai fita daga sanho fa saqada fil bali sai ainihin hada cikin ruwan fattakhadha sabilahu fil bali saraban fattakhadha saraban sai rike kawalwainiya ayan sabilahu a hanyar sa fil bali a cikin teku wai wannan hanyar tasa sai ta yi alama wurin ya san sandare faƙalaƙa baƙi ya ta yomi ma wa lailati ma suka ci gaba da tafiya raguwar wuninsu da kwanansu raguwar wuninsu da daransu hatta idza kana min al har aka wayi gari Ƙala musa sai musa ya ce na'am ayi sallallahu ko فخرج منه فسقى في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا وامسك الله عن الهوت جريه الماء Allah ya rike gudanar ruwa ga kifin nan fasara alaihi mithil at sai zama kaman wato ainihin wato kaman mayan karfe gare shi in ya tafi kifin yana rike shi in ya tafi ruwan yana rike shi haka falamasta kaza lokacin da ya farka ko kuma su biyu suka farka nasiya sahibu an yi hubira hubil huti abokin tafiyarsa sai ya manta ya bashi labarin kifin ban talaka baki ya ce wa mihima wa lailati ma sai suka tafi raguwar wuninsu da daransu hatta idza kana min al-gad har da gari ya waye suna tafiya qala musa li fatahu sai musa ya ce da yaron nasa yusha atina ghada'ana kawo mana abin karyawan mu laqad laqina min safarina hadha nasaban hakika mun gamu da wahala a cikin wannan tafiyar tamu wacce tafiya ce tafiya ta neman ilimi tafiya ta neman ilimi ba ta wakuntuwa ga barin wahala dole akwai fama a ciki in ka ce eh, ga kuɗi da zaka ci abinci ga masauki to akwai gurba akwai bakwanta in ka ce eh, a tunda ana maganar tafiya dole akwai gurba ka bar gida ko ka bar gida zaka ji inda ba garin ku ba ba wataƙila ba yan uwanka wataƙila ba iyayenka dole sai ka ji wasu abubuwa wanda za su sa ka ji cewa inda a gida kake da waɗannan abubuwan ainihin ba su same ka ba to duk wani yana daga wahala ainihin ta neman ilimi kuma da wannan tafiyar ne annabi musa ya sunanta abinda malamai suke cewa ar-rihilatu fi talibil ilm tafiya a wajen neman ilimi shi sa ibn abdul bar a littafinsa taqayyidul ilm da ya zo da magana ar-rihilatu fi talibil ilm to sai da ya kawo magana annabi musa ya zo da wannan aya laqad fari min safarina hadha nasaba ita annabi musa shi ya sunanta wannan domin ya bar gida ya tafi wani wuri don neman ilimi da aka zo zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama za mu ga annabi ma ya yi domin ya bar kasa ya tafi sama eh, ya karɓo abu ne abubuwa na ilimi sannan sabansa sun bi bayansa annabi da suka tafi garuruwa wani in yana neman wani hadisin dole sai ya tafi gurin wani a wani gari wani ma saboda hadisi ɗaya ne zai tafi tattaki tafiyar kwana talatin kamar yadda su uqbata bin amir suka tafiya har zuwa abdullahi bin unais zuwa sham tafiyar kwana talatin saboda ya nemo hadisi daya to haka aka tafi zuwa tabi'ai su ma suka ci gaba da wannan sunna ta yawon garu gari gari wajen mai wajen neman ilimi haka za mu ga shubat bin al yana cewa asiru masirat al-ayyami wal min ajli hadithin wahid ina tafiyar kwanaki ko wunare da darare saboda neman hadisi guda ɗaya da ka rihila fi ɗalibin ilm abu ne da mai yake tsohon abu wanda tun zamanin annabi musa ake walam yajid musa nasaba hatta jawaza al-makan alladhi amara Allah bihi amma annabi musa bai samu wahala ba sai da ya wuce wurin da Allah ya umarce shi da shi Allah ya sai yaron nasa ya ce shi ara'aita idza awayna ila safara ba baka labari lokacin da muka jingina zuwa wannan dutsen nan bai ni nasitul huda hakika ni na manta kefin amma wa ma ansani illa shaytanu an azkura ba wanda ya mantar da ni sai shaytan shi ya hana ni na tuna wata khadha sabilahu fil bari ajab kifin ya kama hanyar su cikin ruwan da ban mamaki qala fa kana lahuti saraba kifin ya zama yana da kawalwainiya shine alamu na gurin da ya wuce wali musa fatahu wa fatahu ajaban su annabi musa da yaransa su kuma an bar su da mamaki faƙala sai ce dalika ma kunna namge fartar da ala atharihi ma qasasa yace to ai dama abin da muke nema kenan sai suka bi ainihin wato bayansa suna masu bibiya قال فرجع يقصان اثرهما حتى انتهى الى الصخره sai suka dawo suna bibiya alamun takun da suka yi har suka zo zuwa wannan fadin fa iza rajulun masjiyun bi thawbi bithaube sai ga wani mutum lullube da tuba fa sallama alaihi musa musa ya masa sallama fa qala al-khadir sai khadir ya ce wa anni bi ardika salam ko wa anna bi ardika salam ya amsa masa da wannan fa qala ana musa yace ni ne musa fa qala musa bani isra'il aw musa bani isra'il qala na'am yace shine qala ataituka litu'allimani mimma 'allamta rushdan na zo ne ka sanar da ni daga abin da aka Allah ya sanar da kai qala innaka lan tastati'a ma iya sabra ita ai ba za ka iya hakuri ne. ya musa inni ala ilmin min ilmi Allah allamanihi la ta'lamuhu anta kai kana ni ina kan wani abu na ilimi ne daga Allah wanda kai baka san shi wa ana ala ilmin min ilmi Allah allamakahu Allah la a'lamu kai kana kan wani sani wanda Allah ya sanar da kai ni kuma ban sani musa sai musa ce. satajidini insha Allah sabira zaka same ni mai hakuri wala ka amra ba zan saba ma umar qala lahu al-khadir sai khadir yace fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta unita laka minhu zikra to ga sharadi in ka bi ne kakka tambaye ni wani abu sai in ni ne na baka bayanin sa wannan yana nuna cewa idan malami ya sa sharadi abu wannan sharaf kuma babu laifi mutum ya sa wasu ka'idodi cewa a karfe kaza zuwa kaza shine lokacin karatu karfe kaza zuwa lokacin kaza wannan ba zan iya ba da karatu a wannan lokacin ba domin na tafi gona ko na tafi sana'a ko na tafi kaza haka idan sai na gama karatu sannan masu fatoyi su duk da isa ka'idodi wannan da ya nuna mai babu laifi <coughs> annabi musa ya ce da shi sajini insha Allah sabirin wala asilaka za ka sami ne mai hakurin Allah ya so ba zan saba ma ainihin umarni ba sai khadir ya ce ta shi to in ka bi ni kanka tambaye ni wani abu har sai inni ne na mai nema bayani suka tafi suna tafiya shine suka je gefen ruwa fa marat safinatu sai wani jirgin ruwa ya wuce fa kallamuhum an yahmiluhum sai suka yi musu magana cewa su dauke su wato annabi Musa da Yusha da kuma Khadir sai suka ce su dauke su fa arafu al-Khadir sai suka gane shi Khadir tunda dan area ne shi sannan Musa baki ne fa hamaluhum sai suka dauke su bi gairi nauli ba tare da sun biya ko dari ba فلما ركب في السفينة لم لم يفجع إلا والقدر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم wato suna hawa jirgin na lam yufja ba a lura ba sai ga hadar kawai ya yanke wani allo daga cikin allana wannan jirgin ruwa da wuka ya sa kirka kirka ya yanke to kaga an ce kenan jirgi kada ya tafi yadda ya kamata faqala musa sai mu ce hal hal faqala musa sai musa ya ce da shi qad hamaluna bi ghairi nawli sun dauke mu kyauta ba tare da ko ɗari ba fa amatta ila safinati fa kharraqtaha litugrika ahla amma kana mutirgin ruwan su ka lalata musu shi dan ka nitsar da wanda suke ciki laqad ta shay'an imar ka zo da abu mai nauyi qala alam أقل إنك لن تستطيع قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا نعم yace alam aqul ba na gaya ma ba innaka lan tastati'a ma iya sabra ba za ka iya hakuri da ni ba sai annabi Musa yace da shi قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا سيت لا تؤاخذني بما نسيت كك كك كاماني دا أبن دا نمانتا أي لي كك كاماني دا وانا لي منتا واني دا القورن دا مكي wala turhiqni min amri usra kada ka wa mutsamun wahala min amri al'amari wai ka takura ni samun nauyi wahala a cikin al'amari yanzu wannan mantuwa ne dan kaga ce zaka kama ni da shi na to shine da suka yi haka kun gane ko qala mai ruwaya da yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kanat ula min Musa nisyan wannan al'amarin na farko da Musa mantuwa ne gane ko qala yace wa jaa usfurun sai wani tsuntsu ya zo fawqa ala harfi safina sai ya hau kan gefen wannan jirgin ruwan fana qarafil bahari sai yayi ainihin sa bakinsa a cikin ruwan da qaratan sa baki au da qaratan ko sa baki su ne فقال الخضر سي خضر يجي ما ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ce ilimi na da naka kaf in an haɗa su dangane da ilimin Allah ba su ce inda wannan tsintsin ya ɗan tsoma zumbutinsa ko bakinsa a cikin tekun nan ba dangane da ilimin Allah wato in har ina da ilimi kai kana da shi to bai wuce ɗan abin da tsuntsun da ya sa bakinsa ya ɗauko na ruwa daga cikin tekun nan ba to ka auna shi da kuma ragowar tekun baki ɗaya in an muna da wani ilimin kenan to bai wuce wannan ilimin dangane da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala suma kharaja min safina suka fita daga wannan jirgin ruwan wa bainama huma suna tafiya ala sahila a gefen ruwa id absara al-khadir gulaman yal'abu ma'a al-gilman sai khadir ya hango wani yaro yana wasa tare da sauran yara qala al-khadir ra'sahu fa khadir sai kama kansa faqtala'ahu bi yadi ya cizge kan ainihin da hannunsa na faqatalahu ya kashe shi نعم فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا نعم، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا وشكنا سكت في خاضر يا يارو أنا وساعة كيارا in kirawo shi kawai sai ya cire masa kai hmm? faƙatalahu ya kashe shi faƙala lahu musa sai musa ce a ƙatalta nafsan zakiyatan ka kashe rai tsarkakakkiya yaro mai ci hmm? yaro ai bai laifin komai ba ma ballantana ya ci kashewa bai gairi nafsin shi kuma ba tare da ya kashe wata rai ba wani laifin wani abu ya ya kaji ta shi'an nukura ga suka ka zo abin da ba za a gani a kyale ka hmm? dole a yi ma musu dole a yi ma musu a kan wani ba zai shiru ba na ala ita alama kun laka ban gaya ma ina kalan tastatiya ma iya sabara ba ba za ka iya haƙuri ainihin da ni ba eh? fa akkada aidan fitin kare bi shart al-awwal sai karfafa wajen tunatarwa da sharaɗin farko dama ya ce ai na gaya ma ba za ka iya haƙuri da ni ko haka yana tunatar da shi alƙawarin da suka yi domin Musa ya ce satajidini insha Allah sabiran to daɗinta ya ce insha Allah ko na haka sha Allah ta yi masa amfani wala asilaka na me faru kuma ala alam alqala in sa'altuka an shay'in ba'daha in na sake tambaye ka bayan wannan wala tu sahibi kanka tafi da ni kuma yanzu mu rabu qad balagta min laduni uzra ka isa uzran ainihin yanke hanzari min laduni daga gare ni kayi mun hanzar da kayi na daya na yin to shikenan yanzu in na sake kuma ainihin kenan to daga nan ne suka wuce fantalaka hatta idan فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقل فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا وشيني فانطلق سيسكة فيها إذا أتى أه- يا أهل قرية har جي je متانا mutanen ainihin wani gari wani birni ko wata maraya ita wannan marayan ibn jarir ya karɓa daga ibn sinin cewa aila ce aila ya zo kuma hadisi hata iza ata ya ala ƙaryatin li'ama haska je gurin mutanen wata alƙarya wata maraya li'aman mana wanda suke ba mutanen kirki ba bukala maruwata mutanen ba an yi zai kuma sai suka ƙi su bakunce su ainihin su karɓi su ko waje dafi hajjara su kuma sai suka samu wata katanga yuridu an yanqadda katangar yana so ya faɗi A nan, an yi ista'aran abin nan ne na balaba. domin katanga ai ba ta da wata irada ko ba ta da wata irada an jingina irada a gare ta kawai don aro ne an gane ko ma'anarta ta kusanta an yanqadda ainihin ta ta nuna alama kenan za shi a ah, wannan garin so yake faɗi to kaga shi ba wani irada ne ba so ne da shi ba amma alamu da gani ya karkata sai a ce me yana nema ya faɗi ko yana so ya faɗi to kamar haka ne wai garin yana so ya faɗi saboda an ga alamun karkata daga gare shi fa'aqama sai suka tsayi da wannan garin suka zo suka haƙe ƙasansa suka kwaɓa ƙasa aka yi bulo aka tayar da garu ya miƙe sama to mai annabi musa ce da shi kaga dai ya sa su aiki yanzu ko qala ce laushi ta to ayin kaga dama lattakhatta alaihi ajra sai ka karɓi lada a kai li ajli annahum lam yudayyifuna tunda dai basu ba mu bakunci a garin su ba kana yan bagi Allah amala lahum majjana bai kamata kai musu aiki kyauta ba haka sai ka nemi ba mu wani abu shikenan dama annabi Musa shi ya sa kansa sharadi ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibi don haka dole a cika ka'ida qala hadha firaqu bayni wa bayna khadir ya ce to shikenan wannan fa shine rabuwa tsakanina da kai li'annaka sharatta inda qatl al-wala dan ka sharɗanta lokacin da lokacin da na kashe yaron nan annaka in sa'alta ni an shay'in ba'daha cewa in ka sake tambaya ta wani abu bayan wannan ba ni na gaya ma ba fala tu sahibini cewa ba za ka ci gaba da abutaka ta ba to fa huwa firaqu bayni wa bainak shine rabuwanmu da kai to amma kafin mu rabu sa'unan biyu ka zan baka labari bi ta'wili da fassarar ma lam tastati sabra ma lam tastati alaihi sabra abinda baka iya hakuri a kansa ko ma lam ma lam tastati ne wannan na can tasdi yana can gaba ko eh shine nabiyin kenan wannan ma lam tastati alaihi sabra abinda baka iya iko hakuri a kansa to yanzu zan baka labari dan kada ka tafi ainihin baka san me ya faru a bayan nan ne ya zo a hadisi da ibn jarir da fitar da sanadinsa har zuwa ubay bin ka'ab ubay bin ka'ab ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza zakara ahadan fada alahu bada bi nafsihi manzo Allah ya kasance idan zai wani addu'a eh, in ya ambaci wani kuma zai masa addu'a to yakan fara da kansa faƙala za ta yi sai faɗa wata rana ya ce rahmatullahi alaina wa ala musa allah ya jika mu ya jika musa kaga ya fara neman jikan wa jikan kai a kansu yace laula bitha ma'a sahibihi la absara al'ajab da musa yayi hakuri da abokin nan nasa da ya ga abubuwan mamaki hmm. amma walakinahu qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibi sai gaggawa yace in na sake tambaye ka wani abu bayan wannan kada ka ci gaba da abotaka qad balagta min ladunni udra ka isa kai mu matuƙa hanzari a kai annabi ce ina ma ya yi haƙuri da ya ga abubuwan mamaki amma ya yi mai ya sa a kansa ƙa'ida kuma ƙa'ida ta cika dole sura wannan shi ne ɗan kaɗan daga me daga irin abubuwan da suka faru tsakanin khadir da kuma ainihin annabi musa to dangane da cewa khadir yana nan da rai ko ba shi da rai ko shi ne malamai suka yi saɓani cewa har zuwa yanzu yana nan ko ko ba shi nan bal min mamma tafi ma maza min zaman a yana cikin wanda suka mutu tuntuni فذهب كثير من آل ila إلى أنه da dama daga malamai suka tafi akan cewa rayi yana nan da rai wa annahu shariba min aynin tusamma aynil haya wai ya sha daga wani idan ruwa da ake ce masa idan rayuwa Na naka ba mutuwa kenan shi yana nan a rai wai ma nasar alqalabi hayati alqurtubi fi tafsiri imam alqurtubi wannan wani sa'in na kan zo shi ma da tafsirinsa ya tafi akan haka wani nawawi fi sharhi muslim da imam nawawi a cikin sharhinsa na sharhi na sahihu muslim da waɗansu haka na ibnu sala da naqash da waɗansu su qala ibnu atiya ibnu atiya shi ma ya faɗa a cikin tafsirinsa wa adnaba niqash lahu hadha al-ma'na ya tsawaita magana ainihin akan wannan ma'ana ya'ani hayatul khadr shine rayuwar khadr wa baqa'u da wanzuwarsa ila bil qiyamata zuwa ranar alkiyama cewa yana wa zakara fi kitabi ashiya kasira shi ibn atiya a cikin littafinsa ya faɗi abubuwa da dama ala an ali bin abi talib wanda yace ya samu su ne daga ali bin abi talib da waninsa wa kullu la taqumu ala sa ko duk ba ta da hujja wannan magana intaha bi wasat naqal al-qurtubi fi tafsir yace wa hikayatu salihin anil khadir akthara min an tusam hikayoyi da aka samu da daga mutanen kwarai dangane da khadir yace ta wuce ma a ce za a iyakance ta wa da'awahum annahu yahujju huwa wa ilyas kullu sana yana daga cikin da'awa cewa shi da ilyas annabi ilyas kenan suna yin hajji a kowace shekara wa yaruna anha ba'd al-adiya amma suna rawaita wasu addu'o'i da aka ce in sun je hajji suna yi kullu zalika ma'ruf wannan an san shi amma me wa mustanidul qa'ilina bi zalika da'ifun jiddan madogara wannan manganu duk raunana ne ma raunin ma mai karfi la'anna ghalibahu hikayatun an ba'd man yazunnu bihi salah domin waɗannan duk wasu hikayoyi ne daga wanda suke wa zaton nagarta sai suke danganta shi da waɗannan abubuwa wa manamat da kuma wasu abubuwa da aka ce an gani a mafarki wa a marfu'a an Anas wa ghairihi da kuma wasu hadisan ma marfu'a ne wanda aka ciro daga Anas da wani sa wa kulluha da'ifa dukkanin tarawana ne la taqumu bihi hujja wanda hujja ba za ta tsaya da su dangane da me dangane da rayuwarsa wa min inda yana daga maganganu mafi karfi daga wanda suke faɗa cewa yana nan da rai wai madogararsu mafi karfi tsarar ta'aziyyar hina tufiyar nabi sallallahu alaihi wasallam wai abubuwa da aka samu na maganganun wanda suka gabata dangane da ta'aziyya da ya zo na rasuwar annabi bayan wai annabi ya rasu kaga tun zamanin annabi Musa wai da annabi ya rasu ya zo ta'aziyya wa qad zakara ibn abdul bar fi tabhidi an ali radiyallahu anhu shi ma ibn abdulbar ya faɗi wannan a cikin tabhid nasa na sharhin muwatta dan shi kuma ya ciro daga ali radiyallahu anhu qala ce lamma tufiya nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wasu jiya aka lullube shi bi thawbin da tufa hatafa hatifun sai aka ji wani mai magana yana magana hatif kaman ka ji waya eh, an yi ma waya shine wai sai wani mai magana ya ya nahiyatul shi a can gefen gidan yasma'una sautahu wa la yarawna shakhsahu suna jin muryarsa amma ba sa ganin sa yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum ahlal bait kullu nafsin za'iqatul maut al-aya wai karanta wannan aya sannan yace inna fillahi khalqan khalafan min kulli halikin wa iwadan min kulli talifin wa aza'in min kulli masibatin ha فبالله فاتقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الصواب من فإن المصاب من حرم الصواب وكانوا يرون أنه الخضر عليه السلام ويسكا جوانا مريا تافت وانتا أمنا مكرانتا سنة المريا تتشي وي الله ينا ميد أبوه daga dukkan abin da aka rasa Allah yana mai da wani kuma duk abin da ya lalace Allah yana mai da musanyansa sa'annan allah yana da ainihin haƙurƙurtawa daga duk wata musiba to ku ji tsoron allah ku ƙaunaci ladansa domin wanda aka sama wanda aka haramta wa lada shine aka jarraba sai zama wai suna zaton wannan wanda yi wannan magana hadar suna zato wai wanda yi magana hadar ya ne a sabon nabi sabon annabi in ta hajjuwa su na ƙarya an ƙurɗubi bi tafsiri da imamu ƙurɗubi ya kawo wannan a cikin tafsirinsa malamin ƙwayoyi wa afallahu an wanda ya rubuta wannan littafin na shi sheikh muhammad amin domin shi kasir ya bari an gane ko bayan rasosa ne aka yi kwamiti ya zo na ya dinga rubuta wannan wannan tafsirin ta hanyar kasir sa wani gurin ma babu wani gurin an tsallake saboda babu kasir ɗin gurin ice walistidlalu على حياة القدر بآثار التعزية كهذا الأثر الذي ذكرنا عنه مردود من وجهين ce kafa hujja da rayuwar hadir da wannan hadisi na ta'aziyya wannan wanda muka karanta nan murya aka ji fa sai aka ce ai ana jin wannan hadir to wannan kafa hujja da wannan za a mai da shi ta hanya biyu na ɗaya al'awwalu annahu lam yathbut dhalika bi sanadin sahih wannan ya tabbata da sanadi ingantacce ibn kasir ya faɗa kamar yadda muka karanta wa hakan nawawi وغيره في بقاء الخضر إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين وما له ابن صلاة إلى بقائه yana faɗa min da ibn kasir zo da shi cewa ainihin an zo da maganganu guda biyu dangane da wanzuwa hadar har zuwa yau na shi da ibn sala suka karkata zuwa cewa yana suka faɗi hikayoyi daga magabata wanda wa za a zikiru fi ba da hadis kuma ambatansa zuwa cikin wasu hadisai wala ya sai shehun min dalika yace ba wani abu da ya inganta daga wannan wa sharuha mafi shahara hadisi ta'aziya shine hadisin nan na ta'aziya da yazo na annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce ya zo tunda ba ganin sa akai ba wa isnaduhu da'ifun amma sanadin ta'aziya shi ma rauna ne to kaga kenan babu me bai zama madogara ba abu na biyu annahu ala fardi anna hadisa ta'ziyati sahihun cewa in an yadda ma cewa eh hadisin ta'aziyya dinnan ingantacce ne to la yalzamu bi zalika aqlan wala shar'an wala urfan an yakuna zalika al-ma'zi huwa al-khabr bai lazima ba a hankali da shari'a da al'ada a ce wanda yi wannan ta'aziyya shine khabr domin ba a gan shi bal yajuzu an yakuna ghayru al-khabr min mu'min al-jinn ya ya zama ba khadir bane wani ne daga cikin mu'minai na aljannu la'anna al-jinna alladhina qala Allahu fihim domin aljanu su ne wanda Allah ya faɗa game da su yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la suna ganin ku su da jama'a su ta inda ku ba ku ganin su to kaga wannan ya zo yana magana ba a ganin su to an kaga za a iya cewa aljani ne wadawa anna zalika al-ma'zi huwa al-khadr tahakkuman bila dalil ai awar cewa wanda izo faɗi wancan maganganu ko da hadisin ya inganta cewa khadr ne to wannan hukunci ne babu da babu dalili a kansa وقولهم كانوا يرونه يرون أنه الخضر ليس hujjatu يجب الرجوع إليها faɗin su cewa suna ganin khadir ne wannan ba hujja ne da za a koma zuwa gare ta ba litimali an yi hudu fi zanihim don ganin cewa za su iya yin kuskure a cikin zatonsu wala ya dulu zalika ala ijma'in shar'in ma'asumi wannan kuma bai shirya a bisa wani haɗuwar malamai na shari'a wanda yake za ce an kiyaye shi daga kuskure wala mutamassikillahu babu kuma wani mai riko da su fi da awahu a cikin wannan da wasu da al cewa khadir babu wata hujja ne da za a ce tsayayya cewa wannan wanda ya zo yi magana na khadir wanda kuma a hadisin ta'ziyar shine mafi karfi a cikin hadisan da suka nuna cewa khadir yana nan da rai qala muqayyidu afa Allah wanda ya rubuta wannan tafsiri Allah ya yi masa rangwame yace alladhi yadhharu li abin da ya bayyana gare abin da rinjaye sai bayyana gare ne bi dalil da dalil fi hadhihi mas'ala a cikin wannan mas'ala anna al-khadir laysa bi hayyin bal tufiya khadir baya nan ya riga ya mutu wazalika al-iddatu adilla ce saboda dalilai daya na daya zahiruhu min qawlihi ta'ala zahirin gamewar fadin Allah madaukaki da yace wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun ba mu sanya dawwama ga wani ɗan adam ba kafin kai ɗan adam wani ɗan adam bashar ya zo da shi na kira to ce ba mu sa masa dawwama ba kafin kai idan ka mutu kuma su sai su dawwama yace to faɗinsa bashar na kira ne fi siyaƙin na fai wahiyar ta ummu kulla bashar ta game duk wani ɗan adam cewa manzo Allah an gaya masa ba mu dawwamar da wani ba kafin kai kai ma ba za mu dawwamar da kai to fa yanzu mun zalika nafi al-khuldi an kulli ish an kulli basharin min qabli wannan ya shirya akan kore rayuwar duk wani dan adam kafin annabi sallallahu alaihi wasallam wal khadir basharun min qabli khadir kuma dan adam ne da ya zo kafin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kai yana cikin wadancan da me da ba a dawowar da su walau kana sharibi min ainil haya وصار حيا خالدا الى يوم القيامه لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبل الخلق da a cewa ya sha daga wannan ruwan na idan rayuwa ya zama yana nan da rai dawwama mai har zuwa ranar alkiyama to da Allah subhanahu wataala ya sanya dawwama ga wannan dan adam din wanda shine khadar kafin ainihin dawwama min qabli kafin annabi sallallahu alaihi wasallam amma babu wani dalili akan wani kaga dalili na farko ke dalili na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam la tu'badu fil ardi a fagen badar ne eh manzala a cikin addu'arsa da yake Allah ya ba su nasara ya taimake su yace ubangiji in aka halakar da wannan yan jama'un daga wanda su ne fa mutanen musulunci waɗannan yan jama'un in aka halakar da su to fa ba za a yi ma bauta a bayan ƙasa domin su ne musulman to kaga eh, cewa ba za a yi ma bauta a bayan ƙasa ba to ina hadir in yana nan ya za a ce ba za a yi bauta a bayan ƙasa ba in yana nan dare da zai zama aishi yana bauta Allah kuma da Allah ya tsinka yadda annabi cewa eh ai Khadr yana nan da rai ko da su wa'annan sun tafi za a yi man bauta a bayan ƙasa wanda wannan hadisi ne da Imam Muslim ya rawaito shi a ainihin a hadisin a littafin sa ingantacce da sanadin sa har izuwa Simakul Hanafi yace Naji Abdullahi dan Abbas yana cewa Umar ibn Khattab ya zantar da ni yace lokacin da ranar Badar ta zo har izuwa har izuwa karshen sa ne na wannan gogarmayar da aka yi wanda manzon Allah ya ta wannan addu'a cewa Allah in aka halakar da wannan 'yan jama'u to fa ba mai mabuta a bayan ƙasa dalili na uku bayan wasu sallallahu alaihi wasallam labari bi annahu ala ra'si kulli ala ra'si ci sanatin min al-lailati allati takallama fiha bil hadisi lam yabqa ala wajhi al-ardi ahadun huwa mimman eh, mimman huwa alaiha tilka al-laila wata ramazana yana zaune sahabbai yace nan da shekara 100 ba za a samu wani a cikin mu nan ainihin a bayan ƙasa ba eh? ichi tufalo kanin al-khadiru hayyan fil ardi lama ta'akhkhara ba'da al-mi'ati al-mazkura inda khadir din ma yana nan to da bayan wannan shekara da annabi ya lissafa ɗari to da ba za a same shi domin zala ce babu wani mai rai eh, da za a same shi bayan shekara muslim imam muslim ya rauto da sanadinsa har zuwa ainihin abdullahi dan umar ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama ah, ya yi mana sallah za ta lailatin wata rana salatar isha sallar isha fi akhira ya ce a ƙarshen rayuwarsa ma sallama lokacin da ya sallama ƙala ƙama sai tashi zai faƙala ya ce ara'aitakum lailatakum